الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في القواعد الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. Thank نعم. you.

da ya yi da da manzo Allah ya da ya ka ci cikin ke wannan cikin musulunci wannan zaman asana da ni hannu sai ta saukawa kan ga gida na banu hannu a cikin gidan asana bani hannu gida a wannan al'adun al-jumari na hannu al wanda aka ce masa al'adun al a wani wa ina cewa rahiman zawo a al'umman yamma nuka to idan su ne gidan shi a cikin kofa ana ce ma gidan asalin bani hannu wanda shi an kuka kan kan dan halina to sai ana cikin yin nan gare su sai sai wata mata ta zo sai ta kuma cikin mun ne fa hadda ta sai ta ce annahu ta haqiqa ya uwarta wa kana zawjun ta hako an kuma ta hada ga mata an kuma ta hadda ta fara labari an kuma ta hadda ce ta yi wa uwarta wa kana zawjun ta hada zama annabi sallallahu alaihi wa sallam hakika shi ne ya wannan tata ya yaki tare da manzon Allah ya yaki goma sha to manzo sallallahu alaihi wasallam ya yaki a cikin da wanda su da kai ne Allah ya yaki yaki goma sha da da za sallallahu alaihi wasallam ya yaki in akhira manzo sallallahu alaihi wasallam ya yaki da kai wanda ya halaka ya yaki goma sha da wanda asa ya aika sab'ina aw samaniyata wanda bai halatta ba aikawa ne ya aika to ya zauna mijin nasa ya ke goma sha biyu sai kuma masu zama a sai kusa da nawa kai samu ba bakwai ke nan kai samu wa kana ubuti ma ubuti tace sai kuma ya kowa ta ta kasance da da mamman Allah cikin yaki kara ta cikin yaki shidda wa kana tace kunna mun kasance mu da abin kalma wa kalma kullu ne da kuma wannan kuma Allah mata sannan kuma na yin marasa ubudi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuwa ta tambaye mu Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni da Allah idan ma ba sai idan da mutum hali babu Allah na murja shin akwai lanki ga daga cikin mu ya ba da sirri ba da mayaki Allah na murja da nan da ba ta hanzu ya aiki da alheri ta da ce wala ya kowace ta'ara maka miji ba ga mayanin in ya kasance wala lokacin da ta aiki alheri ne kamar zuwa yini kamar zuwa masallacin juma'a kamar zuwa wurin karatu duk wannan wurwuri yana da aiki alheri to in ya kasance ita ba ta da zane ya kowace da kasance tana da wani zane wanda ba ta da amfani da shi ko to ta'ara maka wuri ita ma da yawa da ita amma in ba kan rike ba za ta yi ba wanda shi da rayuwa ta hanyar dukkan ya haɓa ba na da bada abin mu da da halittu ka yi kira ran su yi kamar cikin tsayi da abin da kama da wannan wannan kuma kaji umu adiyya lokacin da umu adiyya ta mutu da an su hadar da bai da inda su ne su yi da bai da akan wannan labarin dole ma ta kai kari sai ce mata a zage shi da shi wannan zama Allah ya zama ke iman mata ya babban na da dole ma ta ta fada kada ta ce ni adina na ba da mahaifi na ban sarrafa wasu haka ne na bi haka وكانت تارة لا تكون مبات أن بكم صلى الله عليه وسلم وحيا إلا قال بأن تتاتي بأن ما بعد الأيام وحيد ما كان تارة الأيام صلى الله عليه وسلم إذن هنا تشير كل شيء سوى تخرج الأواسم وتعينهم بدعين بالمجيء سنة haka nan ma sun kai kusan balaga wata ba da hudu ne haka nan mata wanda kasance suna cikin gidajen guda da ita aure a waki ko shafe a waki ko da wani hududi wata kuda ne wanda aku da shi ya kuma za su fita da wani hududi ne kasance suna cikin gidajen su an kulle su wani kujeru haka na kuma ba ku haila da ita wani ya shi hannun haila amma ku halarci alheri wata abin mulimina su halarci dukkanin kiraren musulmi kamar isin kayan da alheri kuma da wannan amma wa ya asirin kujeru a masalla masu haila sun nisanci wa wurin sallah قالت قال أوزا سيحصل لشيوتا wakuntu na ce ma ainihin umma diya alubun yadu ana nahi ke na mace ko tana hayar tana yanka karu sai ta ce Allah ya kasance karu ana kana mace ba ta kasance ta halatta harba ba wakaza ba ta kasance ta halatta mutane ba wakaza ba ta kasance ta halatta hila ba ki wannan wurin yana mace ko tana yanka to wannan ashe kenan ga. a wannan ya dace da mutum ta samu da ya zo makaranta ko ta zo masallaci ko ta zo zingani amma ne shi hali ne shi abin da shi hali ne shi wa ko zo wani mutum ta zata yi ne da wani kayan shi na shi ne sai a ban da ajiye ne sai ce wa ko zo mutum ta zata yi mai shi da ta ce ko shi ta samu da ita da ne da ne wata kayan da rukunwa da ciwo shi na ta yi da wani ita ma yarinya ruwa ta samu da ta zo masallaci wani kasance ma'auraciya ce ko da ba ma'auraciya ba ya ce wa za a kuza da haji amma in ta riga ta yi rauni mijin ta ce ba ta zuwa ni ba ta zuwa masallaci ba ta zuwa makaranta wa wala a kuza da haji ba a cikin sa ni ya rasa ta yi ta wurin ayyukan na ake yi to ma ruwa suka ce mace tana ya kada da wannan ayyukan da ya amma har shirka ga sunan zuwa guda da. na farko su wasan da shaka da nufi kata kan yi turari wata yaki kar sai kawa wa Allah ya kusha da ma a rikin shi kasance ku ba a jin tsoron fitina in ta shiga ba mai kyawun ka fahimci wanda ya wuce wuri wanda ya ta ita za a dinga kallon ka sannan kuma wa an ta harbe fili ziyarta ha sai ka ce tuwa yanzu a ne kasance ba masu kyau ba kai ka za a ta kore shi mai kyau ka sa sunan da ita kada ka ta ka sa sunan da ita kada sa mai sa turare ya zama ba a yi kuma cikin abin kwarta sannan kuma ainihin ta sa ruwa ne ke gaban da su wanda ba masu kyau wani samun a da wata ake mai ita da aka ta ke ita kada da yawan ko yake ma Allah ya sha mai ma'arufina ya kasance ba a yin kuma fitina kuma da ne bayan haka nan kuma ma Allah ya sha yi mu rijala sai shi kasance ta yi mutum so da ya da maza wajen ita ya shiga makaranta ko ya tiya a masallaci ko yin tiya yi shi kasance ba ta mazo tsohon ya da maza bayan wannan kuma wa an da kuna ɗari kuma amuna da mintin ko in mafarki sannan kuma hanya ta kasance a mintanciya ta daga hukuku irin wannan in ya kasance ba a samu ɗaya daga cikin wannan ba maluma sun suke wani za a ruma haka da kai a yi ba abin ya akwai sauƙi ga hikimar ta sai a yi ba mai kanan ba shi ta ya sun tara su ita in ce ke guda abbaru wani zaharu ya zaharu shi ke a zaharu an ce zama ko tun maruma ba haka sun ka ba a wani ba idan hadisi ya zo mutsalin to maruma za su yi ba kawai kawai da shari'i da makasar shari'i za a ce ka'idodin shari'a za a ce manufokin shari'a sai a yi inda ya mu'annar islam yanzu ta ga haka ga shi tsana an samu shirki guda nawa shirki guda shida to yanzu ya ma ainihin shirki ɗin da su ba ni da ba a ce mai da ta samu da ita to zan ka jira san yi wani za ka yi da wannan matar ka ta ɗauki ne mai ƙamshi ta ta za ka yi da zaɓa a dungu mai kyau wata ta yi ko shi ta ta ta za ka yi da diyarka ka mai kyawo ta kyawo kwanaki ta yi ta ɗauki hankalin madadin madadin su ke da ta. ba za ka yadda da wani ko don da shi ke da shi kan da an yi daya to kuma ya za a yi wa shi ba ta daga hanya ku samu tuna ba ba ba mu tuna da ba wa an wa an ta kuma tsari kuma an mutu da mutum kuma masarki hanya da ta ci a ne ta ce a ko ko shi mun na me ta ko ne masarki daga akwai na wa ila arma idan ba a samu ɗaya daga cikin wannan ba to ya haramta don hakan da a kiyaye da shari'a a kiyaye da mun yi wuri na shari'a da ta kamata babu idan hasa fi talatin babu idan hasa fi shahar wasan yayi babu idan wato so uku cikin wata daya wa ma yasa da kun samu da abinda ake gaskata ta wa kan gaela sai kun gaela wannan da ciki wa fi ma yumkin min al-hayl li qawli wa fi ma yumkin da da kai wannan hayl li gaela li qawli Allah ta'ala da nisan Allah ta'ala da haka ولا يجوز لهن أن يبدون ما خلق الله في أرحامهن ولا يجوز لهن باش حلتها لماتا أن يبدون فريه ما خلق الله أجند الله يا حدث تاسكيوسو من أرحامهن شيء اسمه يبسو باش حلتها هي أرحامهن شيء ما يبسو باش حلتها غيرسو سوريا أبند الله يا حدث تاسكيو ما يبسو أبيتك عليك يا يتي هو الولد shi ne ta walhailu da haila wato Allah ta sa'ani da kanta ne gaggawa ta ciwo da yadda ta wuce alhali tana cikin cewa ta ciki ko kuma da misali tana so ta kowa nisa ta samu haila da kace ce wata samu ba sannan kuma ya ce bayan wannan wani da da yake kuma kanta yi wannan domin ba ta jiya shi kasance miji shiga ko wata bayan ya fita ta ciki ɗaya ko suke ko akwai sauran da kwai tsakanin akwai sauran aure ka ce ya kama wurin ta ita ce ta kar da wani wannan ya yi da kunna an yi da ma an nan na wuyar hannun ba shi halatta ne su kuri abin da Allah ya halitta na ko kuma da na haida cikin mai wasu cikin mai ba shi ta ce wannan wani kura an kake an jiwa an alayyar da wani rayin da rayin harin alkoki wata kun harin alkoki tun zamanin mutum da mai da kai mu da sun ba da sallama ya kuma shi da wannan a gaba gaba da ainihin shi da to ya zo har lokacin halifaci na halifaci zamanin halifaci shi na zaune cikin majinta da shi halifaci tare da shuraimu sai dai wata masu ta da hukunci na kawo halifacinta wajen a cewa da su tuharin gwamnati sai wata mata ta zo suna kalin cikinta أنها حالت في شهر ثلاثة أيام تابع محيدة يوم كابدا وتخيل sai dai miji da shi ko yau sai manta sai dai da sun kawo ala ga aliyu shurai mu na zambe sai aliyu ya ce shi ya cikin alƙali sai aliyu ya ce sai ya ce ya amira mu'mini ne an ta haruna ya ga musulmi ina ga kuci go wani kana da ni tun da an yi mun babu da ku in sha ko a sani ko da gani na bukana amma dai ana da shi saboda ke mun irin matsalin nan duk da ke mun wani da ya ku ku ci ku ci ba hadisi sai ko sha da wani ana da mutaci wanda na gani malami ya tsaya kan ingancin hadisin wata hadisi babu da ko ya yi bayani akan wannan ya ce aliyu wata shi ne dinna sani manzo Allah shi ne dinna sani wa aliyu babu na wani malami ya rubutu akan wannan kuma rubutun ya yi da sosai an ce da wannan sai ta ce kai hukunci tsakanin su ta ce wa an ta haɓura ya amirul mu'minina kana da mai zuwa ne na hukunci ta ce ya eh, ita da yana kuma na ce kai hukunci tsakanin su na ba ka dama lokacin da ce na haka nan shi ke shi ko sai ya ce to in ja in ta zo bi bayyana sai da shekaru min bidanati ahliha cikin makusantan yan uwanta domin yin zaɓe da ku daga cikin wanda aka zaɓe addini ne an na hamarar fi shahadar talatin ta yi hayar da cikin wata guda ko hudu su ne ƙasa da kataka a ga kataka ka ji abin da ce duk ya haɗa sai a nuna shi da ce ƙarun wani ƙarun bin lokacin nomi a hatamta ya ce kai wata na ya kuci mai kyawu kenan kada a malami ya kai kina da kuci mai malami ne malami ne da suwa ba ko malami ne da kafin ta da ya san bai kuci na bai shi rubuta yake kalu bi ma'ana ta ta na امرأة جاءت ببينة من والقرآن علي وسريه جاء ببينة إنما ta أبوه to ai ka ce da wannan tarko da hadisi yake hadisi an rawaito shi kuma hadisi ya da wuce kafi an gane ko to shi na shi Buhari saboda hadisi bai kada sharuɗa ne sai ki tashi daga waleki ya gane kuma da in ba hadisi ba ainihin ba ainihin manzuri bane manzuri ko saboda kauli ne ko hukuncin wani hukuncin tabi'ina wanda sahabi ya tabbatar a shi hadisin in ka ba ana bi ne makuti ana bi kuma ana bi makruhi wa ma yajari kuma makruhi in eh, muka bai kawai jira wannan jira ne hadisi ya zama makruhi tabbatar wata aliyu hadisi ya zama makruhi an kiyaye wannan bai yi kisan kan buhari ba don haka wai da aka kawo shi da ainihi da zai da shi ke da farko a sashi amma da mu shi ba mutum zai na da mu tumu sai ce to wani rai wani fara an ce an jiyo an aliyu wani rai an aliyu wani rai ko in kai mura abin ko in zama a kan in na da abin haƙi in kai mura abin in yi mura abin haƙi kauta mata nan ko kuma in ja aka bari da ce in ta zo da shi da kuma da ɗaya da Allah cikin ainihin makusanta da yan uwanta gamban da rukatu yanku wanda ya ana da addini ne ana a rukata mai da ke shahara cikin wata da zaɓin ko uku su fi ƙasar a rukata ta bakin abin da ya rubuci ke da suke shi ƙaro wa ƙara a ɗa'un alabun abi da bayan ce a tsara wa ma kanat abin da awwatan idda ta abin da ahaila ta ma kanat abin da ta kasance suna yi gaba da ta take ta shi a yi shi in ta ce ta samu haila cikin wata ta uku kenan shi ne sai in tun farko tun gaba da ta take ta duk wata su uku ta haila to ba kuma sun nita da sun ce za a yi mace ta haila su uku shi wata So sun ce abin da misali suna yi yiwuwa mace farkon wata zan ce ya tsafe da biyu ta samu haila daya wata ke kai sha biyar ta yi jini da wani ke zuwa da yi alhaji na fetowa sai ta samu sarki ta samu nawa ta samu can ƙarshe 29 ga wata 29 ga wata ko 30 ga wata wata kai 29 na kai 30 ta gani da daddare su an ya tawa ya yi shi ke masa ka ta samu hayar kuke ne. to amma wannan abin da shugaba ko yace abin da wannan yace alawun abin da bayan abin da yace in tun farko haka hayar da take to shi ke na tsarkaka ta ta ta yace wani ya kala ibrahim haka na kuma ibrahim da bi da yi shi ma yana hukunci ne wa ta'ala adamu adamu al-qur'an sami'a adamu abin da ya kuma cewa ala hayrin mu'min ila 15 hayra al-hayri yawmin ya shiga shi amerikancin haila wasu wani masu a cewa a kan rubuta ƙasa mafi ƙarshe ne tun kuɗa guda ɗaya duk so guda ya zama ya zama haila amma hala da ita ce ba wani ita ba ba wani tsirani ba in wani ita ya ce tsirani sai ya ce da zan yayi ne ko kuma ya ta a rasu da zama haila amma in ba haka ba ba a kindiga shi ga ba a kindiga shi ga abin da ga ita. Wa zanen mutum wanda da yau Suleiman shi ko ya shiga ya yi an abin daga mahaifi na Suleiman da alfi ibn Sirin da zaka da Muhammad ibn Sirin an da ya aka mace da wata wata gini ba a rubuta da ha bayan ya dauke mata ya hamsa da ayyani ta samu jini ya tafi mata daidai wanda ta tafi mata ya dauke bayan kwana dawo ah, a a tsaba a ran da zalika mata su amma yi shi ne a mace kasance jini ya mata tana kwana ta da ya doke bayan ya doke kuma da hawa shi ba in mai ainihin kuma da in ba ta sabani an ba za ta kara ba ta bai wanda jini ne ba sai in wani jini ya sake nan kuwa ya doke ya koma dawowa sannan ka doki na farko da nawa da su ka kai kuma nawa da farko حدثنا أحمد بن أبي نجاح قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة قال سمعت هشام بن عمر قال شيء أخبرني أبي ما يجينا هو على بيعه يجي يجوا أخبر شاب عائشة أنت فاطمة بنت أبي هريرة حقيقة فاطمة بنت أبي هريرة سألت النبي كاتم غير الله صلى الله عليه وسلم قالت تشي إني مستحاب إلى أقام جنين عندما إلى أقام جنين استحابة فلا أقول بعد أقام أجيب كل حقيقي أفعل الصلاة لما صلى فقال تشي لا بأس بأن صلى إلا لكيكم وأنا من الشمالية ولكن لإثلاثة daga dai ki bar sallah kadal ayyam da shi kun da ke yi da jiha ki bar sallah da kuma farko da ke kasance kina yin cikin su a shirke nan in ta nan wani wani in ta kasance mai rabiya ta kayan jinin haila da jinin istihama an da matsala ta gidi ha sai ta yi kasar rabiyarta kenan ta ba in kwana shi ta ga cikin jini na haila tana ganewa saboda shi jana jajir a jana mai shi kuma jinin istihala jana mai kyau jana wanda ya kasance ne rafi don haka shi in ta ga wanda ya kasance kudura ne ruwan shi ka sai ka samu daga sallah ka samu daga azumi yi da shiga tashi ta idan wannan ne ya doki sai ya canza din ya koma kuma a yanayin jami'a haske biyu wani sahara kenan to shi ke shi na wani Allah shi mata wa tantaɗe fara wa ke bar sallah ka zama sanya da gurgurdun kwanuka Allah sai kun ta jiki ne da ke hau da cikin kasance kina yau da cikin sun mara da yin wani wata ba da ke sallah sun mara da yin su ne yi wani kayan sallah watan kenan ciwon da wannan wannan hadisi ya kawo hadisin ne gabata ko saboda hadisin ne gabata wa ta anna fatima binta abi hubayl ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kan bai manzo Allah an tace ni sahabi fa za a aqul afa ala salatu qala la inda zalika yakun wallahi da iska la kadar ayyam da ke kunta tahiyya fiha sun maka da yosan an ta yi wannan ko ta ga sun maka da yosan bayan gidan ya doki sannan ki wanka a shirkin na kaga ba da shi wanda a sura ya gane ba kudura ya zo ki wanka kullum kiwonka kullum kiwonka kullum kiwonka an ke da ko ko ashe ba haka kawai ba tun da ya ce tun ba tumma istini da zai ki wanka ko mutane kalla a ashe ke nan ya gane ko to sai muka ji ashe ko a hadisi wannan hadisi ne shi kuma abin da annan anna umma habiba hadika umma habiba ko su yi da tsada mahaila ta ta mutu hala ba a zai shekara bakwai فتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيم الله صلى الله عليه وسلم فذلك أتمنى فأمر لها أن تكتب يقول يتيمك فكان تشمس هذا يقول فكان تشمس إذا وكا يقول فإن كنت كلا وأجل لي كلا كنت تجد عائشة الوجوز إذا تقول حديثي نافع إما تجنت أبي هويش إذا تقول حديثي أم حبيبة فوق هذا يقول nan wa ta kasance tana wanka da kuje salati ke kuma ke ne ka tana wanka amma idan jini ya jari in jini ta halarto ba za ta yi wanka ba an ce ya wannan ku to kalmar batali tunda ba ɗaya batali ne ce wala ila an kace inna hadisa a inna hadisa ummu habiba hakika hadisi na ummu habiba mansuhun bi hadisi fatima binti abi shi hadisi na ummu habiba an shaye shi da hadisi na fatima binti abi shi. yace da an Aisha saboda Aisha da zai radiyallahu anha kana ta kasance a tabbi hadisi Fatima da ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana ba da fatawa da hadisi na Fatima bin Sa'di Ubayshi bayan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa halafa hadisa ummi Habiba ta sa'a hadisi ummi Habiba ba ta ba ta aiki shi ba yake tare da wannan wanda annabi ta san ma wa baka wa ma halaka min kauli sallallahu alaihi wasallam ta san abin da ka dacewa da abin da sa wa kullu sallallahu alaihi wasallam wala yajuzu an yaiha ba shi halatta gare ta an ta karuta nasiha da bara hadisi wanda ya kasance shine wanda ya share wani annasibu shine hadisi na Fatima bin Abi bai gare ta da ki ta ba da fatawa bi hadisi ummu habiba al da ba da fitowa da hadisin hadisa an musu dole su ce shahin hadisi to haka shi ke nan kaga hadisin sun yi farko to Aisha radiyallahu anha da kanta ta hukunci ta yi hukunci bayan da kuma sabon za su ma da hadisi na Fatima bint Abi Hubaysh a shi ke nan kaga mai yin istihala ba da wanka da kullu salati ko an ka ce to ta tawakkal kullu salati amra ma ruwa sun ce ta tawakkal kullu salati ala wajhi istiqama tana rauna da ko ku da amuri wani na mutane ba mai na shi ma amma shi ma kuma mun masu sai a kan hadisi ce da kuma shi haka nan tana wanka da kowace sallah wasu ko sun ce a ba ko kowace sallah ba suna da kai a rauna da kowace sallah shi awali wasu ma mun masu ce a abin da ka an wajibi a yi wanka shi ne jinin haila jini ne istihara kamar shi akan wanka ne ba a samu ba a samu inda ma. ko hadisi inda manzo Allah ce ana wanka kan yin istihala ba don haka ba mu wanka kan ba mu wanka kan yin istihala amma ne haya da babu masu yi a kan yin doki wajibi na mu wanka babu ma su yi wani fara ko alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah يشرين ما أتى نفسي يشرين ما أتى مالي أتم الذي وفي إليكما بلا تخراري أدعو على ذي برسلاني ما به ما به معمو على قلبه إذني وهو سليم kai dogoro ko kuma abin zaɓin a zambin gizo ne wanda wa da aliki wa a maru muslimun wata muslim wata kudu ya dace da buhari illa fi ishirina ma'a samanin asin illa fi ishirina ma'a samanin asin sai hadisi kawai illa fi ishirina ma'a samanin asin ba za ta ne ba illa fi ishirina ma'a samanin asin zan da fi shi abin ma'aura ba za ta kasance a cikin sahihu buhari da babu cikin sahihu muslim amma duka yi da cikin sahihu buhari akwai a cikin sahihu muslim in ba hadisi da yi ba da shi ba su dai za ka samu cikin sahihu buhari da babu cikin sahihu muslim sai a gyara mu illa fi illa bi ishirin na ma'a tsammanin da ba ma'a zaɓi na ba an ce ya zama ko kace wa bi ilaihi ma la ta'ala al-qawla wa bi ilaihi ma cikin buhari da musulmi da za ka karari da hankali da karari a rabu a latin za a samu wa kan guda dubu hudu amma da rufin da saɓani ya nuna guda a ainihin abinda wannan nawawi ya ce cikin littafi ne wanda ya yi na isharu abin da shi littafi ne buhari abin jumlar hadisai wanda ya cikin buhari hadisi dubu bakwai da dari uku hadisi dubu bakwai da dari uku da saba'in da biyar su a jima hadisai wanda ake fi amma a da farwa da musaba'a yake da amfani da dalilatu da mukarratu da musaba'a hadisai wanda a cikin buhari ya ce shi ma muslimu kusan hadisi ɗauka a cikin nan to wannan abin da ainihin shi lauri ya kawo sai da ya ce to ko musallama wannan kauli wannan ya ci ta shi ana karkata ta kuma ana yarda da ta amma wani an duba waya riwaya ta firawi kawai da riwaya ya firawi a cikin riwaya ta firawi za a samu hadisai wanda a cikin sahihul bukhari ta da to ita kan ba cin mace ta rauni ba da hadisi da biyu in aka koma bai ruwa a ta wannan kuma shi ko a Ibrahim mun ma'ala shi ko tashi ta ku ta ku ta da hadisi ta ta rafi ta ce mai mata amma su ta shafi da hadisi da ta rafi da ta amma su shafi ta ce mai mata Ibrahim mun ma'ala da hadisi da biyu sai in ma da shi ko shi ko akwai riwaya akwai da sun gani sun bi kawai nan abdullahi ne a hamadan da kuma waiki wanda ya kasance amma da su da rina shi ne riwaya kitabul buhari da rabi shi na da tafiya in ya kai ƙarshen bari zai shi tara juna a cikin a cikin bari zai kai ƙarshen buhari duk tara a sai ya suka ba da wannan juna hadisi dubu bakwai da ɗari uku da saba'in da sai ina da ya ce shi ya ce yana yin tamba ya hidda musaba'a ya hidda da amika shi abin da samu wanda shi ne duka yin da yi dukkan kun zo baya gare shi waɗanda da waɗanda da yi wajen a baya wanda ya zo baya ga ainihin shi abdullahi ne ahmad ibn wani ana shi yace wanda ya shi sai kasance ne da ya ga da dina saboda an san cika ta kuma ta ke kirki da su yi wa mahali sun haka kwarci kuma ga shi da tsayin da ya ba yake ne ka ko ne kumfanto ke shi mahali yake da zai tafa banda ban da banda tsani ban da akan je haka ana da zaɓe waya ce yace ni ka ɗin ta kula ta kuma hadisi dubu shida da dari takwas da ainihin dubu shida da dari takwas da tattun da bakwai yake abin da samun ya samu hadisi dubu shida da ya taɓa sittin da bakwai abin da ta mutu sai ya tara da alika da ban da mukamara su ko ta ne da makawan alai ya tara shi samu hadisi dubu da ɗari uku da arba'in da ɗaya ya samu mukamara wanda biyu ba Allah ya ruwa ya su da hadisi uku da arba'in da shi ne malam ya ce don mu ji mu an ba su ala ko shi ne ce ku ji rai ma da zaka kare a ba ala ne ya an kai da takarari a ba ala ya ce amma da wani bayani da sabanin da guda wannan shi a bayan sabanin da guda ma sai shi da hidda da alika shi imanin alaku alani da hidda da alika ya hidda mutawa hasu ya hidda a cikin halatu da riwaya ya hidda mukarrara sai ya samu hadisi dubu da dari da dubu dubu biyu da yi da dubu sha shi ya samu suna yin da in ka hidda da marayi ka hidda da alima ka hidda da musabaha ka hidda da tafiya na da lafi waya to abin da za a samu za a samu harisai dubu biyu da ɗari da dubu sha abin da shi da dubu don haka shi ya yi da sabon da ya gura gura ba. Marayi na wani ko ba ba ne ya kamata yi. A don haka fa'ida ko bai fa'ida su? ta sha magani jini zo mata sun gai da awa ne ba lokacin haila ba aka ce wani ba haila bane ba za ta bar sallah ba in lokacin azumi ne ba za ta bar azumi ba maluma suka ce sannan kuma idan jinin ne kuke mata kuma da ranka azumi na kafa da ranka sallah ne ya da ko ya haila ne shi da ya kasance haila ce. to sai muke bayani kuma a kan idan mace wata ta sha magani domin karanta iyali ko domin tazara an ka ce idan mace ta sha magani domin jini shi karanta da nisa ko kuma ta dauke mata rukuniya in ya kasance ta yi haka nan da zafi domin karanta iyali ko kuma an yi haka nan domin gaba ɗaya iyali su domin gaba ɗaya an ka ce haram na tsananin zafi karanta iyali haram na haka nan kuma shan magani domin a ɗauke haihuwa gaba ɗaya shi ma haram na abinda ma ruwa sun ce kenan saboda Allah suna cewa ولا تقتلوا أولادكم نحن نرزقكم وإياكم kada ku shiga yanku mu an ba su azuta ku mu an ba su azuta amma ɗan aka ce mace cikin rashin lafiya tana rubuta haihuwa na zuwa ta kuta da gufa kan rashin lafiya ne yana da magani a kan rashin lafiya to haka shi ke nan in ta sha magani domin ta samu kalala haihuwa da zo al'ada wanda ba shi da komi to wanda ba su kai bayani a wanda shi ne ko yin ana da tunawar a karatu da gabata ko kuma karfin bayani ba eh, shi mace idan ta sha magani domin yadda tsoke wata gaba kuma tsarin za a ba da tsoke ne alhamdulillah ta mata ba a rasu ne ba Allah ya tambaya na ce wai halarci yake suna tun ga wurin da al'aura ko shi ya ah, ce shina bayani ina rushe shina tambaya akan hukuncin tofa ainihin ayoyi alƙur'ani da wuri wanda ya karanci al'aura ne ko shi tofa makai ne ko ne tofa mai a wannan bai komi saboda ba ainihin harafin na an ka ba shi ba sauki wannan sauki sauki kuma wannan zahiri ne sannan kuma ne ba da zahiri ba a hukunci da ainihin hukunci a bashi hukunci da kwana saboda soki ba da niyi na bai jiki soki bai jiki sannan a ce inda ya fara ya fara shi da biyu hakan ba wa na an ji hukuma da shi da dada wannan bai da ba komai insha Allah saboda mu mutum da ba su shi da insha Allah mu ji za mu ga yana ba ainihin abu ba da ba da kitabi a wannan tawada da fatiha ko a jini kuma da fatiha insha Allah

na farko mace tana da ta tare da take kuma wani hada ta koyi yanka sai da ya niyyar wanka hada da wankan ba gaba yi in kuma da haka na mace niyyar wanka hada da ta bar wankan janaba wanka ya yi ko kuma ta bar wankan janaba sai niyyar wanka hada wanka ya yi wa inna wata da hada da wani janaba ta hadala au ihdahu ma hadala dukkanin su ne kina yiwa mace na da hada da janaba ta kuma yana yau da yau mulki yana yau da yau da ai an ce mai yau da tana kwanci da da shi hukuma yana yau da hukuma ta samu gudana ko ta ta yau da shi ke da hukunci da hauka ba wanka yau wanda ya gabata da hukunci da ba to dole da ya yi in dai guda ya yi in dai su guda ya yi wankin amarya ko wankin an ango matsayin su na musulunci ko hukuncin su wankin amarya buki wankin an ango buki hukukuwa waɗanda aka yi zamanin jahiliya suka zo cikin musulunci manzo ya gane su bai musulunci ba halal hukukuwa ne na al'ada buki na al'ada bai da komai mutum bawa a wasu na mata da maza da shi babu komai ga wani abu babu komai ga wani amarya. bukukuwa ne wanda an ka saba ne kuma suna daga cikin da wata musulmi na ainihin ainihin kira na musulmi wanda kuma ya kamata an gama shi na kasa idan an kiraye ka da wanke hango a karba idan an kiraye ki wajen wanke amana da karba Na'am.

ya ba mu irin wannan malami namu malam bello kofa a teku wanda yake malami ne wanda har kusan jagora da tafiya ta sunna a cikin wannan gari kuma da rayar da sunna محمد رسول الله صلى الله wa sallam karkashin ta farkin usmanu da kuri ta gama da hullahu da rahmat wannan malamin namu ya fi ba don komi ba yana sanashe mu addinin musulunci da kuma suna ta wazu sallallahu alaihi sallam ba don komi ne wannan ba sai don Allah da neman yadda Allah kuma tabbas ayyukan da yake yi gare mu mu al'ummar wannan gari mun shirya ya yi rubuce-rubuce da yawa waɗanda waɗansu sun fara hituwa waɗansu ba su fara hituwa suna nan tafi kamar irin zambi hulmomi irin su aljabu lailatul madani waɗanda aka yi waɗanda duk so yi da fili akwai waɗanda ba a buga ba da irin muzakira ta riƙa tabza wanda a da suna ta ajiyar mafa'a ala jawabin da tasiri da jinsiya da kuma irin muzakira wanda aka yi ta hadisul ajin wanda aka samu suna yau da zihiri fi hari da ajin idan sai aka samu yan uwa masu hazara waɗanda yake suna ganin cewa ra'ayyukansu sun saba ma ra'ayyukan magabata waɗanda malam ke kan hujja da su kamar ra'ayyuka irin na sahabban manzon Allah a alaihi wasallam masu rika kaza da kuma ma mu ce ra'ayuka na manzo sallallahu alaihi wa sallam da ayyukansa kamar irin shi da tayi wajen tashi da karar ali da sallah wato Allah sallallahu alaihi wa sallam tayi ne da shi wa hadisan da suka danganta sai aka samu waɗansu abubuwa sun biyo baya ita dai rikon za a malam ya rubuta mana muzakkira wanda ya tara hadisai hadisai cikin ta yasa hadisan nan duk abin da a ciki ba aikin malam ba idan aka taba an taba ayyuka na hufadul hadisi wa'anda duk duniya ta yarda da ilimin su na hadisi wa'ina wannan aiki zai faɗi inda ya ɗauko da kuma littafi da kuma ko ƙaurin wana kamar matsalar tambaha wannan ya sa matsala wadda imamu sanfi ya kawo a cikin littafin sa alhawi ya kawo wanda yake mujalladi ne sharhi na biyu a cikin wannan mujalladi farki ba zai ga inda mana ya ɗauko wannan magana ya an diba a cikin ta'ajimul manfa'a za a ga wannan a wajen shahi na ashirin da shahi na ashirin har kusan shahi na arba'in wannan magana ce na imamu sayyidi kuma wannan ya faɗi hashari an za a cikin wannan littafi an san magana ce ta imami na hadisi wanda yake an san ya rubuta littafi mai baiti dubu a kan ilimin matsalar da hadisi yan uwa masu saba waɗanda magabata suka wannan aiki na na muzakira ta ta'ajilul mafa'a suka rubuta suka sa so rayuwarsu da ra'ayi kamar yadda kowa ya gani a cikin littafi wanda ya samu wanda bai samu ba da kuma ku ce jabu ne ita ma suka sa ra'ayuka da so rayuwa a ciki wanda bai samu littafin su ba da yake cewa dukkanin abin da a ciki mun kawo shi a cikin wani aiki na wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu yi wanda yake wannan aikin mun yi shi ne dan dai taimaka ma addinin musulunci kuma da taimaka ma tafarki na dan da taimaka ma wannan malamin namu wanda ya ɗauki nauyin gudanar da tafiya irin kasa shi wannan garin namu wannan aikin shi ne mun rubuta littafi tare da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kan cewa mun yi musu rabbi da littafi don rabbi mu rabi rabbi mu kai da ke cewa cikin littafin su sun rubuta da ba rabi su kai ba idan aka da littafin za a gane rubuci dama ba rabi a kai kuma ma cikin littafin mun bayyana mun kawo shayi inda suka faɗa duk magana an kawo shafi da suka faɗi haka a kan cewa ba rabi so kai ba to mu kuma rabi muka kai musu abinda kuma yasa suka ce ba rabi so kai ba ba abinda za a wa rabi cikin magana ma cikin littafin ma kuma kowa ya sani ba abinda za a wa illa dai wata manufa ta cewa dama idan hara dawu shamsi la ya ajubuhu eh akafu eh har kira ma na koyya da tahiri kare shi ko ba haka bane to haka dai in Allah ya ruwa mutum baiwa ana iya samun waɗanda ke ganin a aikin gare Allah ya dace ba shi ya dacewa wannan shi ya kawo su kai wannan aiki to an rubuta littafi akan akan an rubuta littafi akan raddi ga littafi wanda suka sa mahala ya sahibal muzakkira tsabta ya kai ma'abuci ne to sai muka ma haka na tana sufin suna ba haka ne ba tsari da littafai na suna ba haka suka tafi to lalle haka suka tafi da iya suna haka ne a shekaru masu zakirina na imamu shaukani ya kawo duk matsalolin da malam ya rubuta a cikin littafin sa'annan ibnu taymiya shehu islami ya kawo abubuwan da malam ya rubuta kuma maganganu ne na yau sa'annan imamu sayyidi ya kawo da sauran bukhari sai can kuma yayin da adami malam ya kawo maganganu ne na magabata ba ra'ayi ne ba ne da yake suna cewa mallan ya dare ruwa ya ce ba a ruhari ba a ne yana buga yi sashe su da sashe wannan magana masu yin su sato da ne ga magana su albani su duk littafin idan kuka diba ba wata shekara guda wanda yake ba sani a an kayu ba su ana ta zarar ci. babu wata magana ta shekara guda wadda ba ta tattalimar larabci da aka yi ba ga albani ko gurba dukkaninsa ko kuma aka yi ta da kalmomi na larabci ga malam nura hankali kalma ta gaugawa duk wanda yake da kasusuwan malam nura zai ji malam nura na dawo da kalma ta gaugawa wannan kalmar sun shaɓo ta ne gare shi kuma mun bayyana irin sarƙar da suka yi sata kalmomi a cikin littafin wanda muka yi wannan littafi da muftari an waƙihin wajibi bayyanar da irin wajibi kunya alwajibi wanda a shiri ya haɗo cikin abin da ne matan a yi da shi a wani wanda ya ɗaya za a abin da ɗai a bai san abin da aka yi ba tuwa ya kaɗu ba ya ga babu abin da zai yi ba sha ba wannan shi ne Allah ya yi mana baiwa kuna godiya Allah da wannan aiki da aka yi kowa shi ba Allah ijiya ta lura da adalci adiba kuma za a sami wannan littafin a wurin setuwa a wajen aminu mai bai don mai nema ana bishe shi ta barci har ne an raba shi ne fi sabilin lafi na raba shi ne fi sabilin lafi amma za a kai na setuwa muna godiya Allah kuma Allah ya saka mu malam da alkhairi Allah ya saka mu malam da alkhairi akan wannan aiki da yi eh? kasuwa wurin yan littafai wurin mana aminu kasuwa wurin yan littafai za a samu wannan littafi a jiban littafi a gani a jiba za mu bayyana da aiki su a ciki duk abin da suka faɗa mun wani sa'an a dawo ƙasa a yi mai rai za ku ga inda aka yi fasin din magana aka shi da yan karama to wannan wuri duk inda kuka ga an yi haka nan to ba magana ta bace magana su ce wanda ne ko ko cikin littafin sunista ko kuma magana wani magabaci cikin magabata akan cewa akan istishhadi da yake cewa sati da ya gabata sati da ya gabata wannan malami namu karatun da ake yi mun yi karatu aka ko da daddafa hukun buhari da ba ko musulmin ba ma a washe ɗauma ba ko a wani fasari sun ba ma da gaya wasu yi hana mai sani ma wannan zafin shi muka yi malam sai ya cikin bayani ya yi bayani game da irin tilafa wani jani ya yi bayani kwarai game da irin tilafa wani jani sai da aka zaje da ke ba da kayan bayani daidai da sahihin littafin mu ga bayani daidai da fiye littafin to wannan bayanin ko shi mutum sai ya fita zai isa da cewa shi wa mutane adalci da rijalul ahadi da rijalul hadisi mazaje na hadisi kamar irin da ɗaiɗoyi a hilalin wanda suka kawo suka taɓa shi suka ce gaba ɗaya ba a kan hujja da hadisi dukkanin hukumar hadisi sun tafi yi inganci da irin barcin mutum guda kamar wanda muka bayyana shi a ibnu hamlin azwali shi dan aka yi inganci ne dukkanin hukumar hadisi dan Allah al'umma magana ba za a roka hukumar na duniya gaba ɗaya to dan haka muna roƙon ku Allah ku diba littafi ku gani ku wa kanku adalci ku yi wa malam adalci saboda shi ne ne zai sa mu samu babban wajen Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan wallahi al'umma mu koma makaranta saboda dukkanin wannan ijtihadi da kaga suna yi ta dushe wannan ake na sunna manzon Allah da ya wannan gari ba dan koyi suke yi ki bora da ta'ala da kuma wala al'umma ya fara ganewa ko kuma an gane Allah shi taimaka muna ba shi saka muku da alkhairi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على فارس الأمة اللهم صل على حي النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا عادنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكلنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين